assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kowace wayewar gari mahaifiyar muhammadu fatih ta kasance tana ɗora shi akan katanga ta nuna masa ta ce kaga can gurin da kake hangowa shine Constantiniya wato Constantinople garin da yanzu ake ce masa Istanbul take ce masa wannan garin kai za ka bude shi kuma kai za ka cika bisharar annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake cewa la tuftahanna al-qustantiniya wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dhalika al annabi yace za a buɗe garin istanbul qustantiniya kenan yace madalla da jagoran da zai jagoranci sojoji da za a yi wannan buɗin kuma madalla da wannan runduna da ta yi wannan aikin ita mahaifiyarsa tun ta yana yaro ta sa masa a ransa cewa shi ne zai cika wannan wato albishiri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kullum ta dora shi akan katanga ta ce kaga can kai ne zaka bude wannan garin muhammadu fatih ya tashi da wannan abin a ransa ya girma yana dan shekara 21 ya jagoranci dakarun da aka je aka bude constantiniya kuma bayan an bude ta ya canja mata suna daga constantiniya zuwa istanbul wato capital of islam abinda za mu fahimta a nan abubuwa biyu ne abu na farko mahaifiya ta gari ita ce wanda take ɗora 'ya'yanta a kan buri mai kyau da manufa mai kyau domin da sanda ta ce masa kai za ka yi kaza kai za ka zama kaza kamar addu'a ne allah yana karba abu na biyu lokacin da ya saba ji mahaifiyarsa ko iyayensa suna ce masa kai ne za ka zama malami kaza kai za ka zama komanda kaza kai za ka zama kaza maganan ta ratsa shi sai ka ga ya yadda ya ɗauka kuma ya ci gaba da yin aikin da zai tabbatar da wannan kira ga iyaye maimakon ku rinka cewa yara allah wadai ko allah ya tsine maka ko allah kwashe ma albarka abin da za ku yi shine addu'a ta gari wane kai ne fa limamin kaza wane kai ne fa babban likita na asibiti kaza tun yana yaro ya tashi da abin a ransa kuma addu'ar da kuke da fatan da kuke masa sai ku ga Allah madaukakin sarki ya amsa Allah madaukakin sarki ya azurta mu da 'ya'ya na gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh